to nan dai ne mai magana mai harama ne da hajji da yanka farautar shi kuma yaya au arsala kalbahu ko ya saki karansa au bazahu ko shagonsa ala kaidi kaga ya masa aika aikin bai masa ibn al-qasidi rahimahullahu أرأيت لو أن مغرما ذبح فيتا فآمن inda ake mai harama da hajji ne ya yanka farauta ko a ce naman da aka farauto ko dabban da aka farauto in an yanka na yake zama nama ko aw arsala kalbahu ala saydin hadal kalbu fa qatala kuma karan nan ya take. au bazahu fa akalahu ko bazon sa bazon mai ya kashe aya akuluhu halalun au haramun shin mai halal kuma bai harama ba ya ci sannan kuma mai harama ma da hajji ya ci na ma dai ba ta wanda aiki kala malik rahimahullahu la ya kulhu halal wancan yankan ba ko farautan wala haramu mai harama ma bai ci. daga shi kenan wannan ba sai an yi magana ba hukunci wannan zai dai yawa ke kala wa huwa mayyitun laysa bi mut matacce ne ba yankacce ba ne ba yanka na shari'a an yanka shi amma yanka ce ba ta shirya ba kala wa huwa mithlu dhabihatihi to ai wannan kasan kwatin yankan sa ne harama. kuntu kama sabana lil muhrimi min as-sayd ga wancan magana ta kare ba to abinda aka yanka shi ga mai harama na naman farauta da jin wannan halalo ne sai ga wata barewa ta shiga hannu ya kwantar da ita ya yanka wa mai harama to ga wannan dabba ne ta farauta aka biyu wannan dabba ta farauta ta mace shi ta zartar da matakansa ta zubar da jirinsa eh, wannan kuma fa amma an yi wa masu harama da haddini wa in zabahu rajulun halalun ko da wani mutum ya yanka shi halal illa annahu innama zabahu ya yanka shi ne min ajali hadal muhrim amarahu al-muhrim wannan da har ya yanka shi ne saboda wannan mai harama da ne amarahu al-muhrim bi zalika am lam ya'murhu mai haraman ya umarce shi ko bai umarce shi ba muna nan zuwa wuri kaza a kana da mana aka samu wata barewa barewa ko ni dai zo mu zo mu haka insha Allah muna zaton nan da kwana ɗaya ko nan da kwana biyu za mu iso wuri kaga ya bace umarni kenan da aka shi kai ɗauki bindigar ta ko ya ɗauki kwari da ko ya ɗebi kannukansa ya shiga daji in ya bugu kaga mai harama ya kashe? ko a'a wannan mutum ra'in kansa ne ina zaton wani ya taso daga kiri kaza da tawaga za su kwana a wuri kaza rana kaza in dai lahiya lahiya za su kwana a wuri kaza rana kaza rana ta kaza za su iso nan da haka nan bara musu mara ba musu tanadi in kama. in yan in ta musu gaba wannan ko an ya gaba قال قال مالك ما ذبح للمحرم duk abin da aka yanka dan mai harama ta haji kowane ne yanka shi yana sai dai Allah ya akalo halalu halalu ba zai ci ba wala haramu balin harama abin a ce mutum zai fita da shi fasa ya kama zabi ya yayyanka su sai ga alarafe ya sake to dama na san za ku iso barkan ku zuwa ga wasu yan zabe ku gyara to ba su ba ma halal ma ba zai ci ba tukuna ballar da masu tunda asali ya yanka su ne saboda masu harawa wato kanti ne in ka kalli da da kyau in a sa'a kana ganewa shi ta da gaske ke ba wasa a cikin kuma babu san rai a ciki tsogonon a ne da Allah. Ya Allah ya tsara wannan abu haka ya tsara shi to kawai kowa biyu Ba magana, idan na yi haka na kauce daga Allah, idan na yi haka na kauce daga Allah, in na tsaya a nan na fita daga maganan Allah. Ha, kawai an ce ba za a yi ba, kada ka yi to kai. ka nemi wata hanyar da ba a haramta ba kawai shi da shi ne mafuta in kuma kace za ka ci gaba da dabara ta sai a baka da kama wancan mu'ajizi ne da su wancan mu'ajizi na galibin su mukuzumi suna cikin mutane ne kuma su ba su yadda ta sa'adi suke ba ai shi ne an ce musu me yake da suna ah, la tufsidu fil ardi قالوا إنما نحن مسلمون mu ai gyara muke taimakawa muke muna nuna yadda abu ne zai yi kyau taimako muke mu harkar da muke yi wa in kana allazi zabahu halalan da wanda yankan nan halalu ne au haraman huwa sawa'u la ya'kuluhu halalun wala haramun لأن هذا إنما ذبحه لهذا المغرب بشي وانا يا يان كاشينه وانا محرمة من قال مالك رحمه الله فتوان قام مصاب إن أبو بوا يوا نجربه da Allah ya sa kawai a jirgi za a kunshi mutum a haje shi a tafi. Daga daga madina nan haka tattara ko aka zuba ko mota sai yana cewa al'umma tsotsai ba bai kai ga farauta hmm? sai dai karatun yana nan mu ne nan muke da irin wannan gata na nesa amma wanda suke kasa sun da suna da gata yanzu ne zai za su tafi yau su ji abun fata yanzu ba zama da suka saba da tafiya ba musamman irin yan Pakistan Pakistan din nan da yan tabaligi tabaligi sun zamu da sun samu da wata mota zuwa arfa. Haka za ka zamu. Ba su so damu da wata mota zuwa Muzdalifa ba. Haka za ka gansu suna suna su tafi ya kai abin. Sai kuma alwalar za ka gansu da lafiya. Ya ka gansu da lafiya. Amma mu kulkul kulkul da lafiya. شفت ودي قال ودي قال كر كر كر كر اما هكذا تجي الاذيه لو يجي موضوع اواجه لا هي صفه منافقه تنسكي بلا هي من اين يرجع رايتهم منافقتهم بني وما كسب ما كسب المسنده باي باي باي باي باي تعجبك عجبا إذا رأيتهم تعجبك عجبا وإن يقولوا تسمع لقوله in ka gan su dole jikinsu zai ba ta sha'awa kayan da suka fa zai ba ta sha'awa amma abin da suke faɗi mai muni ce قال مالك رحمه الله وسواء إن كان أمره هذا المهرب in ya zama lamarinsa wannan mai haraman nan an ya fita hahulahu aw lam ya'murhu wa إذا كان إنما ذبح فرد من أجل هذا المغرب فلا يأكل هو لما يؤكل إن يتنزى ما قول شيما أقوم يتكي باني واني با ولدي أمشي yanzu é que da um.